alaikum. Assalamu alaikum mutanen TikTok. Kin san da maganar uwar taki? Ashe kina jin maganar uwar taki? Duk tsinuwan da kike ja mata? Ki zo kina wani ke baki kya tsoron uban kowa? To baki ji in gaya miki. Gaba da gabanta. wai aljan ya taka wuta ƙarya kike ƙaryar rashin kunya kike yi wallahi kowa ya tuba dan wuya wallahi ba lada ki ci gaba mana ki ci gaba mana an fi ƙarfinki ne wallahi inda ba a fi ƙarfinki ba na rantse da tsarkin mulkin Allah yadda shedan yake buga miki ganga wallahi da ba za ki na ba wallahi alkadarinki kawai aka karya ba wani abu ba wallahi ni party slow na gaya miki na ce karyar rashin kunya kike yi wallahi ai kowane allazi da kika gani da na sha'amanin wallahi karya kike yi karya kike yi makaryaciyar banza ai karya kike yi yar bura uba kowa ya tuba don wuya ba lada gashi kawai kika ji iya gashi kawai kin raina kanki ne ni na so a ce ni kika shiga target ɗina kwatamin bala'i na rantse da tsarkin mulkin Allah idan ba sai na ɓaɓɓalla ki ba kar Allah isa in ga annabi Muhammad ban san Allah sallallahu alaihi wasallam sai na kakkarya ki wallahi Allah me yasa da kika ce zaki zo guri na me hana ki zuwa me ya hana ki zuwa to ai an baki labarin cewa ni ko a unguwarmu ma ko dan ya tsaki kika daga na san ba za ki mai da shi ba na san kin samu wannan labarin dalilin da ya hana ki zuwa ke. Allah labarin in tambaye ki abu na farko dan girman Allah dan girman Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kin iya wankan janaba kin iya wankan haila ki gaya min a salloli biyar da ake yi wani su wace sallah ce wacce ake karanta ta a sirrance wace wani salloli ne ake karanta su a bayyane tambayar da nake so in yi miki kenan tambayar da nake so na farko kenan in fara yi miki saboda tarin najasar da kike tara a kanki. ina so ki tuba ki koma ga rabbi samawati amma ba ni zan miki dole ba dama haka Allah yake abin shi shirya wanda iso ya kuma bata wanda iso amma ki tuba na baki wannan assignment in ina so in ji shi kamar yadda kika fito kika faɗi wannan karshen abun ma da wacce kika zo kika haɗa kan ko ba haka ba ita ma ta gwale miki baya ta tona miki asiri ita ma yar kutuma bura uba mai ɗoyin baki mai warin hammata ta gwale miki in gaya miki yawwa wai kun zo kun haɗa kai da ke da ita yar wahala yar cini in ci tuwo kullum tana hotel to barin baki wani labari ko da yake duk rayuwar ta kuɗa ya ce kama hotel take yi idan ta kama hotel at least a lalace maza ba su neme ta ba sai ka ga maza kusan ashirin talatin suna neman ta wai ita a jebota eh ni ya yar bura uba kawai wani me ba mu sani ba me ba mu sani